assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam wa rahmatullah ne sunan malama sunana fatima muhammad na'am daga ne daga garin samarin zaria na'am to malama fatima eh, menene za ki iya masu kallon mu za su so ki gaya musu wasu daga cikin abubuwan da za ki iya tunawa na daga zaluncin da sojoji suka yi ake kiyashin da suka yi a nan zare ranar 12 watan 12 na shekara 2015 a takaice assalamu alaikum Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad da farko dai gaskiya ranar asabar dinnan ranar 12 ga watan 12 2015 ni dai ranar asabar dama muna zuwa makarantar hadda to ranar kuma ake yin ralin garin to gaba mu dai muna haɗuwa da 'yan ɗarika ne da mu 'yan shi'a muke ralin to ranar ma dai an ba mu daman ma mu tafi ralin to ni dai sauran dai sun tafi ni dai na ce kai ba za ni ba saboda abin da ya faru jiya a gabarin nan ya girgiza ni ni dai ban je ba gaskiya sai na je gida sai na ce maman mu zan tafi sai ta ce mun dan Allah ki tsaya ki siyo min ruwa sai na ce mata kai gaskiya ki ba siyo ruwan nan sai in mun dawo zan siyo miki amma dai yanzu ni dai zan biya a mu mu sai to sai na bi shi muka tafi to a hanya ne mun kai wurin hanyar da zai zaka shiga ta GRA haka sai daga nan ne masu mota suke tsaya suka ce ba zai yiwu su shigar da mu har wajen filin polo to sai muka sauka a nan to a nan ne mahan muka haɗu da shahid mahadi idris sai da mun fara tafiya ma tare da shi sai ya ce kai ba kya sauri fatima sai na ce mai to ai ba zan iya saurin ba ne ma sai ce ki ɗaga ƙafa sosai don kar su zo su same mu a nan kin ga za su iya harba mu ba ma wanda ya sani hmm. to sai na ce mai to sai shi ya haya din ya ce kai bari ne in hau mashin ya tare mai mashin ya ce ku same ni a can to sai muka zagaya ta cikin GRA sai muka je Husainiya to ni sanda ma muka shiga Husainiya ta da yake ta baya ne muka shiga to sai na ga an ɗauko wani buraza haka kamar hanjin shi ne ma haka ya ya liƙo eh to da yake na san shi wannan taikon na kwangila umar kenan hmm. an ɗauko shi haka yana ce kai ashe mutanen nan mutane suke kashewa hmm. haka aka wuce dai da shi to sai ya ce min in shiga cikin husainiya su a waje za su tsaya to ashe ma a daidai wannan lokacin ma sojojin ma suna kwakwance a a nan cikin filin pola ni da yake ban kiyaye ba gaskiya hankali na ma a tashe yake tunda na ga ɗauko taikon ɗin nan hmm. jini na zuba a jikin shi muka shiga dai husainiya ni na rasa ma me zan yi dai yadda na shiga na gade yan uwa wasu da an harbe su ba da kyan gani wajajen uku ne lokacin gaskiya uku za ta yi to bayan nan dai muna nan muna nan dai aka dai sallan mangariba aka isha don kowa ma hankali dai a tashe ke ma daban-daban aka yi sallan ma ba ma a tsaya an haɗa ba. to daga nan ne dai suka yi shiru dai da basu harbi ba tun da na je gaskiya ban an yi harbi ba tun wancan harbin da suka yi eh na eh, farkon nan da suka yi tun da ni na zo ma an riga an yi harbin farko ne dan na ga ana ɗauko ma casualties ne lokaci mm. to bayan nan ne aka yi mangalba aka yi isha dare ya yi kaman goma haka mm. sai suka yi announcement mm. cewa dukkanin waɗanda suke cikin husainiya ya baƙiyatullahi maza da mata siyo layi su fito hannunsu a sama sai wani buraza ya ce kai wa'innan mutanen akwai abin da suke nufi da mu sai wani buraza shi ma ya ce ban san kowaye ba sai yake cewa ba za a fita ba ba za a fita ba so suke mu fita su mana kisan kiyashi wato mu mutu kenan cikin zilla mm. ya ce wallahi har abada mm. aka ce ba za a fita ba sai wani buraza lokacin yake cewa to ko za a rufe gate ɗin can ne na gate ɗin farko mm. da yake gate biyu ne akwai na farko akwai kuma na biyu eh. yau wato na kusa da bakin hanyar dama wani ya ba da shawara tun farko mm. kan yam duhu ya shigo mm. sai yake cewa mu bar wannan gate ɗin a buɗe kofofin ƙananan mu rufe babban amma ƙaramar kofa mu bata a buɗe ta yanda in suka shigo sai aka bar kofa karama guda daya a bude ita kuma ta biyun sai aka saka mata kwaɗo to duka dai muna nan tattara a wurin na biyun yawwa eh inda ake aje motoci ba sai aka sa mishi kwaɗo to bayan sun yi wannan announcement din suka yi kamar so biyu ne ina ganin ko wajen gaskiya goma ta wuce ina tunanin a daidai wannan lokacin to sai suka yi shiru kuma ba su ƙara cewa ba to daga nan ne dai sai muka ga suna ta hasko wata fitilla mai haske sai su hasko nan inda aka hasko sai a ce yan uwa su watse mm. zai yiwu akwai wani abu da suke so su yi eh in suka dallo fitillan duk inda suka dallo a ce yan uwa ku watse daga wurin mm. sai a watse to bayan wannan dallowan ne da suka dallo ta wuraren inda katangan da yake cikin filin polo eh, suka hasko ta nan eh, ta wajen daidai wajen kofar nan inda kubba take mm. to daidai nan suka hasko sai aka ce mu watse to muna watsewa ni dai dan gaskiya har ƙasa ƙasan da ke suka harbo gurnetin sai da ya watso min a fuska waje eh, eh da gurnetin suka fara bayan sun wannan abin ne suka hasko da muka watse suka harbo gurnitun to sai katangan da ke cikin filin polan nan sai ta fashe sai aka ce suna so su samu wurin shigowa ne to sai aka samu wani gate da yake lokacin ana ta gyata-gyatai ma sosai a cikin Hussaini aka samu wani gate sai aka rufe gurin da shi to bayan nan ne kuma sai suka zagayo ta dai asalin gate da ake shigowa kowa da kowa suka zo ta nan shine suka shigo da igwa-igwansu eh, dan farko sun turo gate din ne saboda dama wancan ita ba a sa mata kwado ba sakata ne kuma igwa-igwa mm. dole zai iya tura kofa mm. suka danno bata turu ba sai suka kara danno ta shine sai suka sai suka karya ta sai suka take ta suka shigo to da suka shigo ne da yake su sun lallabe a jikin tankani mm. wasu ta ba wasu ta gefe e ta mm. musu garkuwa mm. to shine fa suka soma watso harbi to dalle gaskiya lokacin sun dan sassamu wasu sai aka ɗauke su to daga baya ne kuma sai aka wawwatsi aka tsaya a gefe gefe aka bar musu tsakiya in suka yi harbi suka yi harbi su kuma 'yan uwa ana kabbar bari eh suna haska ciki ba zai yiwu mutum ya gaba da gaba da su ba daidai ka tsaya a gefe to su yi harbin su yi harbin in suka yi wutan suka yi harbin suka daɗe suna yi sai su ja baya mm. sai wasu su ma su taho in suka yi suka yi suka yi su ja baya to daga nan ne suka yi ta har wajen kamar sha biyu mm. kamar daga sha biyu ne dai kai suka fara wannan harbin ina ga ba su tsagaita wannan harbin ba sai wurin biyu ne ko uku ne ma sannan in wasu suka yi wasu su dawo wasu su yi wasu su dawo to a haka dai aka yi har sai da asubahi ta yi gari ya dan fara dai haske kaɗan shine suka yi wannan gungun na zalunci Mm. da suka taho gaba ɗaya da ƙarfinsu tun da gaba ɗayansu ne suka haɗu gaskiya e bayan haske kaɗan ya ɗan fara don bayan sun gama wannan wutan na gaban husainiya da suka yi na get in gaban nan mm. sun ɗan ja mm. sun yi shiru to sai da hasken nan ya ya ɗan fara kaɗan nema sai suka zagayo kuma ta get da yake cikin filin polo to bayan nan ne da suka danno get ɗin in suka danno shi sai mazaje su kuma sai su je su danna su maida in ya dan bankaro sai su ƙara danna su ma mazaje su maida gate karki karki ƙara ɗagowa kina ɗagowa za su harbe ki ya ce to me ya rage ba ga yan wannan namu ba wanda muke tare da su yanzu da ransu duk sun kashe su ya dai hana ni in ne yunkurin zan miƙe sai ce kake miƙe in ne yunkurin zan miƙe karke miƙe kawai sai suka harbe shi to ni dai yahaya dai da muka zo da shi ban gan shi ba shi ma shahid mahadin ban gan shi ba duk dai wanda dai muka haɗu dai yan nan samarin dai duwa inda na gani da daddaren nan gaskiya da safen nan duk ban gan su ba to sai daga baya ne ma nake da suka wannan da suka ja baya haka kafin su shigo to ni na ga duk an ba rijalin duk an zubar da su mazaje ita ma jamilan sun harbe ta a wuya ni ban ma sani ba sai da na waiga na ga jini ta wajen wuyanta ta kwanta haka yana gangara na ga sun harbe ta ita ma shi ma mahadin sun harbe na rage sai ni kwallin kwal a tsakiyar husainiya su kuma sauran 'yan mazajen ba ka ganin an zubar da su ni kuma na rasa ma me zan yi lokacin sai na bar guraren sai na koma can wurin kicin ba an can ne na gani ashe sistocin su sun taru a guri ɗaya ne su kenan to duk rijal din an zubar da su sistoci to shine bayan muna nan mun taru a kicin din shi mahadin da yake a hannu ne aka harbai sai ya shiga kicin din shi ma to bayan na fito ne haka zan shiga kicin din sai na ga shi ya haya din wanda muka tafi da shi husainiyan tare to sai muka shiga kicin din da su gaba daya to a nan ne ma na gama hari din shahid mahadi da shi yahaya din da su mujahid to shi shahid mahadin ne yake cewa yau ni dai kam tawa ta zo kuma in allah ya yadda yau ba za mu ɗauka zilla ba ba za mu ɗauka zilla ban allah ya yadda yau mu ma sai mun yi wani abu kafin mu bar duniyan nan yana dai kaiwa yana kawa da yana faɗin wa'innan maganganu eh, a shi wannan mahadi abokin aikinmu ne amma shi shahid mahadi na nan samari ne yake faɗan wannan magana a ba a harbe shi ba lafiyan shi kalau yake faɗin mu dai ba za mu ɗauka zilla ba ba za mu ɗauka zilla allah dai mu ta zo amma in allah da mu masu mun yi wani abu kafin mu bar duniyan nan yana dai ta kai kawo yana kai kawo to a haka ne har suka ta haura suna shiga ɗayan gidan nan na gefen husainiya ɗin to mu dai a nan sojojin suka zo suka same mu a kicin ɗin da yake ba su shigo ba dai sun tsaya a bakin kofa ne suke cewa idan akwai mata a cikin wuraren nan su fito in ba haka ba za mu haɗa da matan da mazan gaba ɗaya harbi in akwai mata su fito to shine sai akwai lokacin malama zainab da malama aisha sai suka ce to mu fita mu fita to su mazajen dama kafin su zo wasu gaskiya sun riga ma sun haura dama sun shiga ɗayan gidan to wa'inda dai dama za su samu a cikin gicin din bayan mutu wa'inda aka harbu suka haharba ne gaskiya da safan wasu sai aka shishigo da sunan kicin din to bayan sun faɗa haka sai muka fito to bayan mun fito ne sai suka ce dukan mu daddaga hannun muka yi muka daddaga hannu sai muka suka ce mu layi muka yi layi suka rako mu da bindigogi suka rako mu suka fito da mu daga kicin ɗin suka fita da mu har bakin gate a lokacin kuna labarin abin da ke faruwa a gemesu su gaskiya ba mu da labari hmm, saboda faruwa wurin gaskiya saboda mu ce fatima menene akalla zaki iya gaya mu masu kallon mu wanda a cikin wannan waƙi'a da ta ritsa da ke a husainiya kusan tun asabar da yamma har wayewar garin lahadi da rana har sojojin suka zo inda suka tattara ku menene wanda a rayuwarki abadan ba za ki iya manta ba na daga a tsananin zaluncin wa'annan mutane za mu so mu ji ɗaya ko biyu a gaskiya abin da dai ba zan manta ba shine hmm. lokacin da muka fito gate ɗin nan muna fitowa kawai aka yayyaye mana hijabai hmm. to lallai wannan abun gaskiya haɗin mutu zan manta da shi ba saboda sai tana min da an karbala abinda aka masu sai da zainab na ce allah sarki tarihi mai maimaita kan shi yau mu ma gashi mun zama sai da zainab mu ne aka yaye ma hijabi a bainan mutane haka wa'inda ba maharamanka ba wannan abu gaskiya shine babban abin da yake min ciwo sai kuma abin da aka yi ma 'yan uwana da jagorana to abin da ba zan manta ba kenan a rayuwa na gaskiya wani kira kike da shi a takaice ga su wanda suka afuwa da wannan waƙiya ni dai kiran da zan musu shi ne. abin da suke yi ba za su fasa ba mu ma abin da muke yi ba za mu fasa ba to shi ne kawai kuma duk zaluncin mai zalunci a iya nan duniya ne zai yi shi ba zai yi shi a lahira ba kuma duk abin da suka yi za su je su riske sakamakon abin da suka aikata a can mu kuma abin da muke yi ba za mu fasa ba kuma nasara a ƙasan nan insha Allahu suna kallo addinin nan zai tabbata a ƙasan nan insha Allah wassalamu alaikum alaikum wa rahmatullah sunana mustapha yunus fala na'am daga ina daga garin samaru na'am malama yusuf masu kallon mu za su so su ji daga gare kana daga abubuwan da ka iya kiyayewa ko da za ka iya tunawa na daga zaluncin da sojoji suka yi a harin da suka kawo zari na sha biyu ga watan sha biyu to bismillahi wa billah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala ahli baitihi tayyibin at-tahirin assalamu alaikum rahmatullah da yake lallai ban riski ban samu zuwa waƙen zariya na ɗaya ga watan maulid ba wanda ta auku a shekara ta 2015 amma lallai na tsinkayi labarai da dama da yake ranar asabar ina makaranta ban san wani abu da yake faruwa ba mana cikin aji su adatan mukan yin break karfe ɗaya zuwa biyu haka su a daidai wannan lokacin sai bayan mun fito break kenan sai wani aboki na haka sai ya kira ni a waya bayan mun fito na kunna waya haka sai wani ya kira ni a waya sai ke mun magana yake ce mun mustapha ka san abin da yake faruwa ko a farko da ya ce mun ka san abin da yake faruwa sai na ce mai ban gane abin da yake faruwa me yake faruwa sai ke ce ma ai an kawo sojoji husainiya sai nake ce mai to an kawo su su yi mene sai ke ce mun to lallai dai an kawo sojoji sai na sai nake ce mutu amma da yake ai dama adatan yau akwai program na saka tutan maulud so me kuma sojoji suka zo yi sai sai ke ce mutu gaskiya dai kawo yanzu dai ba mu san me suka zo yi ba ta ban kashe wayan ba sai kara kira na. so ban dai samu damar na daga kiran nashi ba sai na tura mai text message sai reply sai ke ma abubuwan da suke faruwa a husainiya sun ci gaba da faruwa kuma lallai sojojin nan sun zo da yunkurin za su kisa ne ranar asabar kenan sai na ce subhanallah abin da na mai ruflai kenan sai na ce subhanallah da bayan mun fito haka sai na yi ta kiran wayoyi wajen karfe mun fito aji karfe hudu sai na ta kiran wayoyin abokanai na haka wanda nake da tabbacin lallai zai yi zama suna husainiya lallai ban samu damar riskas a waya din ba so daga nan bayan mun dawo gida sai muka samu gidan mu ma dai hankali ya tashi ake gaya mana ai ga abin da yake faruwa a husainiya da yake gidanmu akwai wanda suke yan shi'a akwai kuma waɗanda ba yan shi'a ba su akwai wata an mu haka ta je sabon gari a daidai lokacin da ta dawo ita ma su take bani labari take cin ai kaji kaji abin da yake faruwa ba ma a bin hanyar idan mutum ya taho zai wuce ta hanyar husainiya ana hanawa su a lokacin sai ne ta kokarin da in ji daga wasu wanda suke husainiya lallai ban iya samun na riske wasu ba to shi dai mukan dan samun update ta facebook da whatsapp to a daidai lokacin ina ganin kamar karfe biyar haka zuwa shida sai babanmu haka abbanmu sai ya dawo gida kamar lokacin ya fita ya je ofis da ya dawo sai nake sai ya kira ni da ya kira ni sai yake ce min ka ji abin da yake faruwa a Usainiya sai na ce mai lalle mun ji abin da yake faruwa dama mun dawo makaranta muna jiran ka dawo gida ne sai mu nemi izini daga gare ka sannan ka ba mu kuɗin mota sai mu tafi sai ke cewa to lallai ni ma na fita kuma na yi ƙoƙarin ma in je in ga me ke faruwa a Husainiya din amma lallai ban samu kaiwa ga Husainiya din ba yake saboda sun kulle hanyoyin da ake iya kaiwa zuwa ga Husainiya din to a lokacin sai nake tambaye shi sai nake ce mai to amma tunda kai ka dan fita ka ji labarin wasu abubuwa sun fara faruwa ne sai ke ci ma eh, lallai sun yi harbi sai ke ci amma kawo yanzu dai ba mu ji ban ji adadin yan uwan da suka yi shahada ko kuma suka jikata ba bayan sallar magriba kenan muke magana da shi a ranar asabar so bayan nan sai nake ci mai lallai mu muna so mu tafi da yake akwai kani na saifullahi sai na ce mai muna so mu tafi ne da saifullahi sai ce mun to yanzu dai ba bana na son ku tafi ba ne ya ce amma abin da nake tunani ya ce in har husainiya kuke so ku je to husainiya ba zai yiwu ka shiga ba sai na ce mai eh, ma ba husainiya muke so mu shiga ba gaskiya kai tsaye yanzu gyalle su muke tunanin mu je don mu kasance tare da jagora sai ce mun to shi ke ne ce lallai wannan tunani ne mai kyau a lokacin an yi sallar magriba sai ce mun bari a yi sallar isha'i ka yi haƙuri da yake muna tare da shi kanin na fulai sai ce ku yi haƙuri idan aka yi sallar isha'i zan ɗauke ku a motoci in je in kai ku sai na ce to shi kenan sai har ma shi kanan na sai fulani yake ce a mu kawai a kai mu yanzu sai na ce a tun da ya ce mu bari a sallar shayi mu bari idan a fito to mun shiga masallaci haka an yi sallar shayi bayan da muka fito sai muka bar shi a cikin masallaci haka sai muka shiga gida mana jiran shi so daga nan bayan da ya shigo gida sai muka ce mai to a kai mu gyalle su din sai ya ce to yana zuwa maɗan jira a gida yana zuwa sai ya fita to bayan da ya fita sai na jiya ta da moto haka sai na bi shi da na bi shi sai ci mu in jira in ɗan jira tukunna sai na gama ya kashe motan da ya tsaya ya shiru haka irin yana ta tunanin abubuwan da suke faruwa so daga nan sai yake ce min in eh, ɗan koma gida mu zauna akwai yana ta tunanin hanyoyin da ya kamata abu ne ya ce don yanzu haka nan bayan fitowar shi ya yi waya da wani daga cikin harsawa ya ce gyalle su ɗin masu fara rufe hanyoyin da ake kaiwa ga gyalle su ɗin su haka nan dai har ba mu samu tafiya a wannan ranar ba sai wa shigarin ranar asabar ta ranar lahadi kenan da safe sai na ma muka je muka gaishe shi sai nake mai magana nake shi mai lallai za mu tafi gyalle su ɗin nan yan a lokacin labarai sun zo mana an fara kashe-kashe ewa cikin dare labarai sun zo mana na ka karanta a facebook da whatsapp da sauran wasu dai eh, social media saka na ga ganin labarai rubuce-rubuce da kuma clips na videos na real abubuwan da suke faruwa a wasu wasaniya don ban manta ba har na zo nake nuna mai wani clip din bidiyo nake ce mai ka gani wannan bidiyon tun da yamma ne ma daidai lokacin da su sojojin suke ta taking positions kokarin za su fara aukar da iya eh, nan husainiya sai ke ce mai eh lalle wannan kam husainiya ne sai na ce mai to kaga kenan ya nuna sun daɗe kenan da fara kashe mana yan uwanmu a ranar lahadi da safe kenan da sai ke ce mu yanzu mu shirya mu fito mu zo mu tafi sai muka shirya ni da kanan na wasu muka fito bayan mun fito ya ta da moto ya juya ta haka sai muka shiga to bayan mun shiga akwai wani haris dan nan samaru ne ba zan iya tuna sunan shi ba sai suka yi waya da shi da suka yi waya da shi muna tare da shi sai suka yi waya da shi sai ke ce mai wani hali ake ciki yanzu sai ke ce yi gaskiya sai dai addu'a ya ce amma lallai mutanen nan da mun zaci sun zo ne su irin abin da suka saba in suka dan harbi mutane suka kadan samu shi ran lahadi kenan da safe suke cewa to amma lalle mun fahimci abin ba haka yake ba ci wannan wani shiri ne na musamman wani kullallen makirci ne shiryayye to sai ke ce mai to yanzu dai muna son mu shigo gelle su ne sai ce lalle ba zai yiwu ka samu hanyar da za ku shigo gelle su ba sai ke ce abin da ya fi in zai yiwu lalle ku yi kasance a inda kuke taimaka da addu'o'i da sauran abubuwan da kuke iya to gaskiyar magana a lokacin mana hali na dimuwa hali na takaici hali na bakin ciki na tashin hankali wanda addu'an ma in ka je zaka sai ka rasa ma me zaka karanta maganan gaskiya zaka rasa me zaka karanta so da mun kasance mazauna samaru ne daga samaru muna da tazara tsakaninmu da husaini amma kana jin ƙara harbi kana jin ƙaran harbe harbe wanda kuma a daidai lokacin kana da yaƙinin yan uwanka suna nan a cikin wannan wajen da ake harbin nan kuma ka tabbatar da su ne ake kashewa sannan kuma babban targetin su shine jagoran mu wanda dama shine dai babban eh, barazanar su shine babban barazanar su so da haka shine babban targetin su saboda suna ganin suka kawar da shi sun yi babban nasara sannan kuma suna ganin sun kawo karshen lallai tun daga ranar asabar har zuwa ranar lahadi ban iya samun damar yin waya da ko mutum ɗaya wanda yake cikin husainiya ba ya sanya duk labaran da nake samu wanda nake karantawa ne ta hanyar rubuce-rubuce da kuma sakonnin hoto masu wanda akalla ko dai ya zama ka karanta ko ya zama ka gani ko ya zama ka wanda a rayuwarka ba za ka taɓa mantawa da shi wani bakin ciki da cutar wadda wa'annan mutane suka yi ma bayan allah da wasu jiwa ba su to gaskiyar magana kusan babu wani abin mantawa a cikin wakiyar nan duka gaba daya mm. illa ya dai akwai abubuwan da suke ɗaukar hankali sosai wanda mafi yawan lokuta in ka tuno mm. za ka zubar da kwalla na sani da yawan wasu daga cikin waɗanda suke wajen harka islamiyya ko kuma da'awa ta shi'anci sukan jin kamar abubuwan da ake faɗa a kan waƙiyar nan a matsayin kamar wani labari na kirkirare wanda kuma ba haka ba ne a hakikanin gaskiya abubuwan da suka auku a wannan waƙiyar abubuwa ne wanda harshe wallahi ba zai iya furta su ba rubuce-rubuce kawai suna rubuta iya abubuwan da aka iya tsinkaya ne Su da wasu abubuwa ne wanda a tarihin bil'adama lallai ba mu ji an aikata kamar su ba duba da munin su da kaiwa makura na rashin imani kuma kuma abin takaicin in ka kalla sai ka ji wai mutane ne suka aukar akan yan uwansu kuma mutane so daga cikin abubuwan da ba zan iya mantawa ba a ranar litinin da safe akwai wani ɗaya daga cikin yan uwa wanda aka harba Allah ta'ala kuma ya nufi da sauran rayuwar shi aka kawo shi da yake abban mu ya fita da mutuwa haka suna dan ko waɗanda dai aka iya samun damar ɗaukan su suna zuwa asibiti da sauransu to shi da aka ɗauko shi muna magana da shi yana kuka yana bani labari yake ce min wallahi mustapha sunan shi yusuf yana wani gari faska a tudun wada local government hmm. kano state hmm. sai ke ce min wallahi mustapha abubuwan da suka faru a wakiyan nan ya abubuwa ne wanda ya ce mu kanmu da abubuwa da muka riska ya ce wallahi ba za mu iya ba da labarin su yadda ya kamata sai ke ce mun irin ya zai magana sai ga yi shiru irin kaga kamar irin is out of irin out of sense irin ya fita ya cin shi sai ke ce mun wallahi mustapha akwai wata yarinya bayan shi da yake a saman silin wallahi ya samu ya faki da harbi an harbe shi a nan kafaɗin shi ya huda ya fita ta bayan shi wannan harsashin ya karya mai hannun shi ya ce min tun da aka mai wannan harbin bayan da ya dan fara jin zafin abin gaba ɗayan ɓangaren jikin shi ɗayan nan bai aiki sai ke ce min bayan da aka gane inda suke aka fito da su akwai wani yaro wanda shi yaron an harbe shi kamun yaron ba karasa mana labarin yarinyar nan tukuna wanda ya ce akwai wata yarinya akwai wata yarinya ya ce mun duk labarin yana haɗe ne mm. shi yaron an harbe shi amma bai yi shahada ba karamin yaro ne don mm. irin biyoce a yadda yake gan biyoce shekara sha uku ba haka sai ke ce mun wannan yaron karami mm. a daidai lokacin aka fito da wata mata ya ce a lokacin da aka fito da su ya ga ita wannan sista ɗin da karamar yarinya ita sistan da harbi a jikinta amma bata shahada ba ya ce haka suka harbe ta bayan da suka harbe ta yarinyar ta yi wani kara ita ma suka harbe ta ya karamar yarinya yana ce mu yarinyar bata kai shekara biyu ba ita ma suka harbe ta ya ce sana akwai wasu waɗanda ya ga gani sauran yan uwa wanda aka fi fito da su da masu harbi da masu yan ƙananan raunuka haka suka samu su wuta ya ce akwai wani da suka sa wuta suka kona wasu yan uwa suka sa wani dan uwa ya kwanta a kai ya ce ya za a iya kwanta a kan wuta kuma da aka kona yan uwan shi suka fara dukan shi duka na rashin imani akwai harbi a jikin shi su bugi inda aka harbe shi an harbe shi a cin